رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك المجنون فإن كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم فهذا إذا جن لم يكن جنوده مانعا من أن يثيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتى به في حال إفاقته ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك وكذلك من طرأ عليه الجنون بعد إيمانه وتقواه فإن الله يثيبه ويعجره ما تقدم من إيمانه وتقوى ولا يحبطه بالجنون الذي آه، الذي ابتلي به من غير ذنب فعله والقلم مرفوع عنه في حال جنونه فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي لله فإن هذا إن لم يكن مجنونا بل كان متولها من غير من غير جنون او كان يغيب عقله بالجنون تارة ويفيق اخرى وهو لا يقوم بالفرائض بل يعتقد انه لا يجب عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر وان كان مجنونا باطنا وظاهرا قد قد ارتفع عنه القلم فهذا وان لم يكن معاقبا عقوبة الكافرين فليس هو مستحقا لما يستحقه اهل الايمان والتقوى من كرامة الله عز وجل ولا يجوز على التقديرين أن يعتقد فيه أحد أنه ولي لله ولكن إذا كان له حال في إفاقته كان فيها مؤمنا بالله متقيا كان له من ولاية الله بحسب ذلك وإن كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنود فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه وجنوده لا, لا يحبط عنه ما يحصل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 masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon kaya a cikin garin Kano a yau litinin na ga wata sha bakwai ga watan Jumada Thaniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda kuma ya zo daidai da talatin da daya ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan wallafar taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah al-harrani ad-dimashqi al-mutawaffa sanata 28 wa 700 wannan kuma shine darasin mu na 24 kafin mu shiga ga dangadan cikin littafin alfurkan ina so in ɗan yi tsokaci game da abin da yake faruwa a duniya wanda na san da daman ku sun ji wasu ma sun gani ta kafofin yada labarai masu hoto harin da isra'ila ta kai ga wani jirgin ruwa da ke ɗauke da fasinjoji waɗanda ba makami a hannunsu har ma ta kashe wani adadi na fasinjojin wannan jirgin ruwa din ta kuma kama sauran sai wani guri da su inda ba a san halin da suke ciki a yanzu ba sanin kowa ne a yanzu duk duniya babu wata ƙasar da suke abin da ta ga dama a faɗin duniyar nan kuma ta kwana lafiya ce isra'ila wanda kowa ya kwana da sanin haka kusan babu wani wanda bai san haka ba babu wata ƙasar da take abin da ta ga dama na ta'addanci da cin zali da cin zarafi da zalunci kuma take zaune lafiya tana samun kariya daga ƙasar amurka a yanzu a sararin duniya duka babu wata ƙasa mai irin wannan gatan sai isra'ila ita ce tafi ƙarfin doka ta fi ƙarfin duk wata doka da za a duniya ta shafe ta kuma abin da aka sani shi ne a yanzu a faɗin duniya ta kan babu wata al'umma da ake yi wa mulkin mallaka mulkin danniya mulkin kama karya mulkin zalunci da ta'addanci wadda kusan sama da shekara 60 ana musu wannan mulkin danniya da zalunci sai falastinawa wanda su ne kusan wato mulkin mallakar da ya fi kowane daɗewa a tarihin duniya kaka kuma har zuwa yanzu al'amarin za su ƙara nuni yake ba ba a ganin alamun haske ko kuma a ga alamun cewa akwai wata nasara da za a samu a fita daga ƙarƙashin wannan mulkin mallaka abu na uku babu wata al'umma a yanzu a duk duniya ta wacce duk abin da aka gada ma za a yi mata duk cin zarafi da cin zali da ta'addanci za a yi mata ba tare da wanda an damu ba irin al'umma ta musulmi wato al'ummar musulmi ita ce al'ummar da jinin 'ya'yanta ba shi da wata martaba rayuwarsu ba ta da wata daraja dukiyoyinsu da kadararsu da duk abin da suka mallaka da kasashensu da gidajensu da gonakinsu ba su da wata kima a idan duniya za a kashe za a yanka za a kona za a rushe babu wanda zai isa yayi magana al'ummar musulmi ita ce yanzu take cikin wannan yanayi abu na hudu a duk tsawon tarihi ba a taɓa samun wani yanayi da musulmi suka samu kansu cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da tozarka da rashin gata irin wannan lokacin ba a da can musulmi sun gamu da bala'i sun gamu da kalubale daban-daban iri-iri amma duk a yadda za su irin yadda za su gaba da kalubale duk girmansa za ka ga cewa suna da ta cewa kuma suna da katakus kuma akwai abin da za su iya yi amma dan da yanzu a da can musulmi sukan yi tuntube su faɗi amma za su miƙe musulmi sukan yi gyangyaɗi amma za su farka sukan yi bacci za su tashi amma yanzu kusan kana iya ka ce al'ummar musulmi din kamar mata ta mutu addinin ta shike da rai kuma shi yake ta yawo yana yaduwa yana shiga sako sako da lungu lungu ba dan yana da wani gata da yake ba shi wannan damar ba a'a shi kansa addinin saboda ta da sinadarin da yake ɗauke da shi shi yake yaɗa kansa amma ba ƙarfin masu shi ba ba ƙoƙarinsu ba ba kasa ba haɗu tashinsu ba ne inda a ce ƙarfi na dukiya ko na mulki ko na soja ko na siyasa zai sa addinin musulunci ya ci gaba ya yaɗu da tuni an gama maganarsa don ba shi da wannan damar ba shi da wannan ƙarfin ba shi da wannan martaba ɗin saboda haka addinin musulunci kusan saboda ɗabi'arsa da yanayinsa da yadda shi kansa yake wannan shi da yake sa shi yaɗuwa amma al'ummar da za ta ɗauki wannan addini ta yaɗa shi kusan ba ta da wannan damar a yanzu abu na biyar al'ummar larabawa wanda da su suka yi dakon wannan addinin su suka kai shi ƙasashe daban-daban suka yaɗa shi a duniya suka gan abin alfahari a tarihi kusan a yanzu ubangiji ya jarrabu wannan al'umma da shugabanni waɗanda ba su san ya kamata ba shugabannin da ba abin da suka sa a gaba illa kare kujerunsu da tsare kujerun da suke kai don kada su fita daga hannunsu suna buƙatar su ci gaba da mulkin al'ummominsu ba iyaka in ma mutum ya tsufa ko ya ga ya zo mutuwa yayi yadda zai yi ɗansa na cikin sai ya gaji shi don haka sun yarda su sai da al'ummar su sun yarda su sai da arzikin kasar su sai da karamar su da mutuncin su da da su da darajar su da tarihin su da al'adun su sun yarda su sayar da waɗannan kakaf don su tsare kujerun su al'ummar larabawa ba su saka samun kanta cikin irin wannan matsayi ba ta yadda shugabanninta suka zama masu kozarta ta irin wannan lokaci kowa ya san yadda kasashen larabawa yanzu suke ba za ka ce ita su kansu talakawa waɗanda ake mallaka ba ba za ka iya cewa babu ruhin addini tare da su ba har yanzu akwai ruhin addini tare da su duk inda ka je za ka ga cewa su suke rike da linzamin tafiyar har yanzu to amma shugabannin su na can sama kusan gaba ɗaya sun lalace da su da yahudawan kawai suna da ya raba wannan za a ce da shi muhammad wancan kuma a ce da shi ne Netanyahu ko a ce da shi ne Ehud Bara, ko wani abu amma dai wajen ajarda da manufa da tunani duk kusan abu ɗaya ne babu bambanci abin da ya faru yau kusan ka wani hargitsi ne da wani tada kura da Isra'ila ce kai za ta iya yin sa a duniya kuma ta kwana lafiya duk wannan haraniyar da ake kai ba na jin wani abu zai biyo baya na a zo a gani za a yi hayaniya ta ɗan lokaci amma za ta lafa a yi kamar ba a yi ba tun da dai amerika har zuwa yanzu tana tare da da isra'ila tana ganin kuma isra'ila ta fi ƙarfin wani ya taɓa ta a kyale jirgin ruwa ne ko in ce jiragen ruwa ne wanda suka taso mafi girman jirgin ruwa ɗin shine wanda yake na taki wanda yake ɗauke da mutane kimanin ɗari bakwai da hamsin wanda suka fito daga ƙasashe kimanin arba'in kuma mutane ne wanda suke mabiya addinai daban-daban ba wai musulmi ba ne tsantsansu akwai turawa waɗanda suke kiristoci ne akwai musulmi akwai musulmi su haka da akwai a ciki da haka su abin da ya taso su shine su kai ɗauki zirin gaza wanda yanzu sama da kwana dubu yana karkashin takunkumi na duniya jinin gaza wanda musulmi ne a ciki kimanin miliyan ɗaya da rabi an sa musu takunkumi ba shigar da kayan abinci ba shigar da kayan magunguna ba za a shigar da kayan gine-gine ba duk da wani abu da ɗan adam yake bukata ya rayu an sa takunkumin da za a shiga da wannan ba kuma takunkumin da duk kasashe suka ba da haɗin kai wajen zartar da shi har da kasashen larabawa na musulmi waɗanda suke makotaka da zirin gaza irin isra'ila a irin masar wanda da kuma irin su jordan duk sun ba da dama a ci gaba da zartar da wannan takunkumi ga al'umma ta musulmi kimanin miliyan ɗaya da rabi ba don komai ba saboda hamas sun ci zaɓi wannan shine laifinsu don me za su zaɓi hamas da hamas tana tunkuru wajen kai hare-hare ga Isra'ila to dan menene su mutanen Gaza za su je a sun zabe ta bayan kuma an ce da bukura'a za a yi wannan shine laifin su aka mai da wannan ziri ya zama wani wawa keken kurkuku da za a sa su a ciki a rufe yara ƙanana suna mutuwa tsofaffi na mutuwa ba magunguna mutum yana rashin lafiya a rubuta masa magunguna da zai rika sha wani ana buƙatar duk bayan awa ɗaya biyu sai ya sha maganin nan babu wannan magani haka ana gani suna mutuwa ta kai rami suke yi ta ƙarƙashin ƙasa bitoci masu yawa don su samu su fada cikin ƙasar masar su samo kayayyakin abinci da kayayyakin magunguna su shigo da shi ta ƙarƙashin rami rami da za a yi shi kilomitoci masu yawa don a samo kayan abinci ya fito ta cikin rami a shigo da shi cikin gari jama'a su samu yanzu ta kai ita kanta ƙasar masar za ta zuba guda. a cikin wannan ramin matasa samari da suke aikin wannan haka din su ta mutuwa banda isra'ila za ta rika jeho da babu ta sama tana fasa wannan ramin tana kashe su Da haka wasu abin ya dame su tunda duniya an kasa yin komai sai suka ga ya kamata su rika iban kayan abinci da ainihin kayan ah, abin da magunguna suna shiga da shi wannan zirin gaza domin taimakawa mutanen da suke ciki ba wai makamai za su kai wanda za a yi isra'ila ba biyu ba ba ba ba a kayan abinci ne da haka waɗannan jiragen ruwa suna ɗauke da kimanin kan dubu goma na kayan abinci da magunguna da kayan gine-gine har da kekunan guragu wajen kimanin guda ɗari biyar har da kayan wasan yara yaro ya san cewa shi ma mutum ne wannan shi ne abinda waɗannan jiragen ruwa suke ɗauke da shi sun taso wanda ana sa ran a yau ne za su isa tashar jirgin ruwan da za su kai inda za su falastina za su karye su amma isra'ila tun jiya take cewa kalubalanta ta ake yi kuma wannan abin da suke so su yi tsokanar ta suke don haka ba za ta kyale su ba za ta ɗauki wani matakin da ya kamata ta ɗauka tun da sun yarda su yi su taho gama da ita to ita ma ta ce da su cas za ta yi wannan magana ce suka yi ta saboda yaɗa labarai suka daga ta aka faɗe ta ana wanda ya damu sun taho sauran yan awanni kaɗan yau da sassafen nan wanda a yau ake tsammanin za su kai inda za su kai amma sojojin isra'ila suka suka yi musu diran lekiya suka rika harbe su sun kakkashe wajen mutum goma sha tara sannan wajen mutum ashirin da shida suna nan sun jikita sannan sauran kuma an kama su an je an tsare su isra'ila ta fito ta ce 'yan ta'adda ne domin bakin su ɗaya da hamas don haka ita 'yan ta'adda ta kai abin nan akwai turawa da yawa da ƙasashen turai daban-daban don ƙasa kimanin ƙasa arba'in ne wato ƙasashe arba'in ne suka haɗu a cikin wannan jiragen amma isra'ila ta kai musu hari ba tare da ta damu da cewa menene zai biyo baya ba dan ta san da abin da zai iya biyo baya na a zo a gani za a yi surutu kura za ta tashi kasa da duniya za ta za ta turrike a yi maganganu kasashen turai su kirawo abin da jakadojin isra'ila da ke kasashen su su nuna musu rashin amincewa su da abin da isra'ila ta yi a kasar sweden ta kirawo kasar germany ta kirawo kasar spain ta kirawo kasar norway ta kirawo da sauran kasashen turai sun kirawo ƙasar taki haka sun kirawo jakadojin isra'ila sun nuna musu rashin jin daɗinsu da abin da isra'ila ta yi amerika ba a tsammanin za ta yi wani abu ƙasashen larabawa sai bayan awa uku da waɗancan ƙasashen na turawa sun motsa sannan egypt sai bayan awa uku sannan egypt suna suka kirawo wanda ya kamata su a ce korarsa suka yi ba wai kirawo shi za su yi ba su nuna su ba shi takarda cewa ba mu ji daɗin abin da in ƙasashen turai sun yi haka su kuma kamata in sun kirawo shi su ce sun kore shi da ƙasar da shi da tarkacensa gaba ɗaya fita amma wannan ɗin ba kirawo ba ba su yi ba sai bayan awa uku da waɗancan sun yi nan sannan su suka yi ƙungiyar ƙasashen larabawa sun nuna cewa abin nan da aka yi ya nuna isra'ila ba ta da niyyar wato daura a tattauna zaman lafiya ko a samu zaman lafiya a gabas ta tsakiya wanda ya kamata a ce tuntuni da gaban da sun fahimce shi bai kamata a ce yanzu ne tunda abin da isra'ila ta yi a baya wanda ya lafi wannan muni abin da ta yi a gaza a baya ya fi wannan muni amma bi da haka abin da ake faɗa faransa abin da ta yi ta yi allah wadai da wannan kai hari da isra'ila ta yi wanda ya wuce iyaka wato da ta kai harin da yake daidai wa daida da babu matsala amma da take ta dan kara akan yadda ya kamata ta yi Abinda da faransa ta faɗa kenan ɗan ƙasar da yake suke wakilcin yankin asiya a majalisar tsaro ta duniya suna cewa za su shigar da motion a majalisar tsaro ta duniya a un domin a yi Allah ya da Isra'ila kuma a kafa kwamitin da zai yi bincike a kan wannan to amma ana tsammanin da zarar sun shigar da wannan kudurin Amerika za ta hau kujeran naki duk kujeran nakin da Amerika ta hau a tarihin kafuwar majalisar ɗinkin duniya yana da alaƙa da kare isra'ila wanda kujera ce da na ta zalunci ya za a ce duk duniya kasashe wajen ɗari da wani abu su haɗu kan sun yarda abu a yi kaza in ɗaya ce bai yarda ba kuma shi kenan ba za a yi ba wace irin wani irin al'umma ce ake da ita yanzu a duniya wani irin zalunci ne wannan a ce wasu kasashe biyar duk duniya in za ta yarda za su yarda a yi abu in ƙasa ɗaya daga cikin biyar ɗin ta ce ta ɗaga hannu suka ce a'a shi kenan ko ba zai yi ba ya kamata wannan zaluncin ma a ce duniya yanzu ba ta amince da wannan ba to sai da ana jiran cewa ko da Lebanon ta shigar da wannan kudirin Isra'ila abin da Amerika za ta karar da shi da kalma daya ita ce kalmar no shikenan ta karar da wannan kudirin wasu sun ruga a jam'iyyar amma ta majalisar ɗinkin duniya wacce ba ta da wuka da nama illa iya ta yi kudiri amma ba zai zartu ba a je a ce a yi Allah ya da Isra'ila saboda haka a gaskiya musulmin duniya suna cikin wani hali kuma za ga waɗanda suka jefa su cikin halin da suke ciki illa shugabannin su kowa da nan abin da yake kusa da shi shi fi damunsa mu namu nan muna da ganin duk abubuwan da suke suna abin yana damun to duk inda ka je duniya haka ne ko dai siyasar waje ko siyasar cikin gida idan ku duk ya koyi ko musulmi ne to a siyasar da waje kuma za a nuna ku ba ku za ku da yanci ba ku da haƙƙi ƴan uwanku ba su da haƙƙi yolan da ake takuɗe ake gauraye duk da duk sanda aka zo lissafi za a ce musulmi su suka fi yawa amma yawan banza ne yawan tsuntsiyar da ba shara shugabannin wannan baya baya daga cikin abin nan muka duba abin da yake faruwa yanzu a kasan nan ba wani shugaba babba da za ta je ka gaya mata cewa mu musulmi ya kamata mu ma a rika nemo mana yancin a rika karɓo mana hakkin da ka je da maganar zai taka ba burki ce kai baka san Najeriya ta kowa da kowa bace ga za ka maganar addini amma shi kai bangaren yana harka yana kuma duba addininsa to kaga wato matsala din ta kusan iri ɗaya ce illa iyaka kai da taka ta kurkusa za ka fi jinta amma in ka koma ka kalli tsarin duniya din gaba ɗaya haka ake duk kusan matsalar da ake fama da ita kenan da ka a yanzu kusan kafofin watsa labarai da hoton da ake talayarwa kenan isra'ila kuma sun fito sun yi jawabin cewa ai waɗannan mutane 'yan ta'adda ne ba sun zo ne da wata da wani kudirin taimaka bil adama ba a ta'addanci suka zo nan bakin su ɗaya da halal kuma ma su suka fara kai mana hari ka duba da Allah su suka fara kai mana hari don haka sojojin da kare kansu ne suka yi da ma sun yi amfani da karfin da ake cewa sun yi da shi ai da waɗanda za a kashe sun fi haka abin da isra'ila suke faɗa ke nan ɗazu da suka yi da suka yi tare yan jaridu da mun yi amfani da ƙarfi to da waɗanda za mu kashe sun fi haka da mun yi amfani da ƙarfi ba illa iya ta mun fara kanmu saboda su waɗannan mutane sun fito da wuƙaƙe da kayan cin abinci kali da yatsu da waye da waye da ya kai kuma ko mun da bindigogin mu muka harbi Sai da mu ma akwai sojojin mu da aka jiwa rauni wasu an cika musu wuka ba ka kare mu muke to wannan magana da ta faɗa yanzu ita ce za ka samu shiga kuma a ce ai kare kansu suka yi mutane suna cikin jirgin ruwa kun biran musu da kun saukar musu da sojoji ta sama ko ku ce wai a'a ku aka kai hali kuma wai wannan magana ai kaga wannan ya fi komai na ciwo rena hankali wato a yi maka ta kuma a rera ma hankali saboda haka ba da abin da ya kamata mu ina mu ci gaba da yi wa ɗan'uwan musulmi addu'a duk inda suke Allah ya ɗauki sarki ya ɗora su a kan abokan gaban su da za su nasara kuma ubangiji ya dole mu ba dan halin mu ba ba dan halin mu ba ya tausaya mana ya fitar da mu daga cikin wannan kangin da muke ciki Allah ya ɗauki sarki ya laɗafa mana mu koma al-furqan daga ina ka fara karatun ne wa kadhalika al-majnun fa inna majnunan يناقض أن يصح منه الإيمان والعبادات التي هي شرط في ولاية الله ومن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا إذا كان في حال إفاقته مؤمنا بالله ورسوله ويؤدي الفرائض ويجتنب المحارم فهذا إذا جن لم يكن جنونه مانعا من أن يصيبه الله على إيمانه وتقواه الذي أتي به أو أتى به في حال إفاقته ويكون له من ولاية الله بحسب ذلك wasan ibnu tabi'a أقوم غنى أكم بطل الله mahaukata saboda أتاريه من walittaka a gurin sufaye ta kanta hauka wata wato a mahaukaci yana ta wasu sumbatu da wasu surutai da kazanta da datti to ana iya ba shi matsayin wali a ɗora shi akan wannan kujera ana ganin kamar ma sharaɗin wali ya zama mahaukacin mahaukaci yana wasu maganganu da na hauka na rashin hankali wanda ba su dace ba sai a ce cikin jazaba yake majazubi ne duk wanda ka ga an sa masa wannan lakabin majazu a tarihin san kana karatun tarajin to ka tabbata yana da alaƙa. shi ko wani nashi a cikin danginsa suna da alaka da irin wannan hauka-haukan wanda suke yi kuma ana yi wa mutum lakabi da cewa shi majazubi ne wato ubangiji ya fizige shi ya ja shi wajensa saboda haka ya samu wata karama da ɗaukaka da walittaka wacce ya ɗara mutane da ita ibn taymiya yana so ya rushe wannan kudurin idan ka duba tabaqatul awliya jami'u karamatul awliya na abdul wahab sha'rani ka rika ganin irin tarihi irin waɗannan mutane daban-daban daban-daban waɗanda suke mahaukata ne amma kuma ana ɗaukar su manyan waliyi suna wasu surutai da wasu tasarrufat waɗanda masu hankali ba za su yi ba a yanzu haka a cikin tarihin sufanci za a ga wasu mutane waɗanda sun sha shiga asibitin mahaukata a yi su maganin hauka amma kuma su ne manyan jagorori a cikin tafiya yanzu abubakar shibli wanda jagora ne a tafiyar sufanci inda za a yi magana sufanci to dole ne wanda ya san sufanci na hakika ya san suwaye iyayensa to ya san abubakar shibuli a cikin tafiyar almajiri ne ga junaid junaid sayyidu ta'ifa junaid ibn muhammad wanda ake cewa da shi sayyidu ta'ifa to shibuli almajirinsa ne yana daga cikin waɗanda suke hauka wani lokaci gaba ɗaya ba hankalin su ya rabu da su su rika wasu mutai su rika wasu maganganu waɗanda ba su dace ba akwai sanda in in hankalin nashi ya rabu da shi ya fito yana yana hauka a cikin gari yara ma su kama shi su su aske masa har gemu su su a kwashe shi a kai shi asibiti daga baya a yi masa magunguna ya kofa oh, ya dawo sau biyu ana shigar da shi asibitin mahaukata ana yi masa magunguna na hauka amma kuma babban ne. to lokacin da yake cikin halin hauka din da zai yi ta baragada da su tudu wutu yana faɗan maganganu na rashin marasa kan gado na rashin hankali to kuma waɗannan maganganun a gurin wasu maganganu ne na arifi don haka magana ce ta arifi da yake yi ya kamata su zama hujja a tafiyar sufanci wanda bai kamata ba a ce mutumin da yake mahaukaci wanda yake mahaukaci yaro karami mai mumayyiz ya fi shi yaro karami ɗan shekara goma ɗan shekara sha ɗaya wanda bai balaga ba wanda yake da hankali ya fi wannan dan shi wanda yaro zai iya ibada za a sa shi yayi sallah za a sa shi yayi azumi za a iya za a iya yin haji da shi yayi haji duk da yaro ne bai balaga ba Allah kuma zai karba hal hadha hajjin qala na'am wa lakil ajr muru auladakum bis salati li sab'in wa adribuhum 'alayha li 'ashr annabi ya umarci a sa yara su sallah kana shekara bakwai sannan kuma a dake su ma ba su yi su shekara goma kaga waɗannan sun ɗara mahaukaci wanda rubuwa anhul qalam shi imanin sa bai inganta ba imanin sa bata inganta ba to wanda ibadar sa da imanin sa bata inganta ba ya za ya zama wali kuma ta yaya har zai zama wali ba kuma ba ya zama karamin wali bai zama babban wali har ya rika zama maganganun sa ta zama su zama maganganu ne na arifi wai masalin Allah wanda ya kure ya kware a cikin harkar sufanci ya kure kuma kaga wannan shine yake kan rarrabe maka tsakanin abinda ake nufi da wali a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda magabata na kwarai suka fahimta da kuma wali a tafiyar a tafiyar tariqun sufayi wali a gurin ahlus sunna wal jama'a shine wanda Allah ya sifanta ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wadannan sune waliyai a gurin ahlus sunna kuma imani da takawa babu yadda za a yi su tabbata tare da mutum yana mahaukaci yana ba ku kace rufi anhu kamar da maza Allah ce rufi alƙalamu an karwa an almajnun ya yafi an ɗauki alƙalami na rubuta alhaki ko lada daga kan ba ku sai ya bar hudu ya dawo hayyacinsa. sa saura ka tallaf ba ne, bane har ma ka ba shi wani matsayi ka ɗora shi kan kujerar walittaka ballantana ba a cikin sha'anin walittaka ɗin ka daga shi sama babu shakka wannan ba zai taɓa tafiya daidai da abin da alƙur'ani ya sifanta na sunan waliyi ba da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sifanta na sifar waliyi wanda yake kusantar Allah da ibadu wa la zalu wa la zalu abdu yataqarrabu ilayhi bin nawafil hatta uhibbahu taqarrub ila Allah bin nawafil ka kusanci Allah da nafil kudu ai ba zai yi ba sai da hankali wanda yake mahaukaci in ma yayi yayi iska yayi banza ba za a karɓa wajen saboda hankali wani abu ne wanda sai da shi ne ake karɓar ibada shi yasa za ga a tafan fiƙo inda aka zo sharaɗan sharaɗin eh, eh, ibada in aka zo sharaɗin azumi sharaɗin hajji za ka ji ana cewa al'aqlu wato hankali ba ka wanda ba ya da hankali hajjin sa ba yi ba wanda ba ya da hankali azumin sa sallar sa ba ta yi ba na wanda ba ya da hankali tun da zakka ita ta ta'allaka ne da dukiyar ba da gangan jikinsa ba sai a fitar masa da zakka daga cikin dukiyarsa amma duk ibadar da zai bayar da ita da gangan jikinsa ba za ta inganta ba saboda shi ba ya da hankali ta haka a zakka ce ba za ka ji an shakanta a cikin zakka a ce mai dukiyar ne zan mai hankali ba tunda a nan ita wannan ibada ta ta'allaka ne da dukiyar ba da shi mai dukiyar ba shi yasa za a fitar da ita daga dukiyar yaro za a fitar da ita daga dukiyar mahaukaci saboda ka ga babu yadda za a yi mahaukaci ya zama wali wannan shi yasa ibnu taymiya ya dauko wannan batu saboda akwai wanda sun shahara a tarihin da ita irin su abul husayn nuri ترجمه ترى بقى تشكيل التفاهم وليين ما سوف عليه أمر حسين بن لا تشيل أما سوف أبا ولي بن أبا إلى سوء أبو بكر من الشبلي ما هو تشيلي أما ولي بن أبا يا ترى هوكا ولو تشيل دا هاي تنسى ولو تشيل كوا يتبع شنو هوكا هكذا أقول إلى سوء ابن قصاص شنو ما هو تشيلي أقول إلى محمد بن العدل ولا فكان شكرا هداه baya baya sallar jam'i baya sallar juma'a in ba mahaukaci ya za a yi musulmi da ya yadda da Allah kuma ya shekara guda baya sallar muna ga wanda mahaukaci amma kuma yana cikin wali akwai ash-shaykh ash-shurbini ash ne da ɗai shi baya fita baya sallar jam'i baya sallar juma'a ba a taɓa ganin shi ba a sallar jam'i ko a juma'a wata rana fuka haɗu suka haɗu tun da ana ganin babba ne jahilai sun mai da shi wali amma ko ba a sallar jami'i ba a gare shi a jama'a na sallar da shi ba suka matsa yace shi ba al'adar ta bace ka zo mu tafi ya ce ba al'ada ta bace lai da zalika li ada. ha al'adar ta suka matsa yace to da kun matsa yau zan je to ka wata ba ne <coughs> amma ta gama sallar nan a cikin jami'u karamatul auliya ana sa cikin waliyi akwai a cikin littafin al-badr talib na shaukani yana ba da labarin wani wani waliyi wanda aka ce waliyi ne sunan shi muhammad ibn husayn a lokacin sa an ya an ce nuna karamomi daban-daban da aka yi ta kawo aka ta rubutawa to daga cikin irin abin da ya faru akwai ɗansa ɗansa an haife shi da zubi to ya zai shi ba A wa ya ce ba a ta ce wani da majzubal to cikin sarakuna waɗanda suke girmama uban wata rana ya wani sarki wanda yake shagiri ne ya shigo gidan shi uban sai wannan majazubin yaron sai ya zai sai ce wannan ba namiji bane mace ne sai uban ya fusata ya za ka ga sarauta irin wannan magana sai shi ne sarauta ya ce a'a ka da shi bai sarauta ana kira shi al-amir ibn qattan sai ce ka kyale shi ka kyale shi sai ce kai mun addu'a yake cewa na yaron mahaukaci yi mun addu'a ya ya fito mun mana shi kenan sai yaron ya tofa yawo ya yi kaki ya tofa a hannunsa ya tofa majina a hannunsa ya kama fuskar mutumin nan ya shafe ta duk da damale ta da majina da yawo ko shi kenan sai gemu ya fito da ya je gaban sarki sarki ya tashi ya aka haka ya ce ai ka ji karamar da na samu a gurin majazuri wani yaro na hukunci to haka za su rika gaya maka cewa kuma ma hukuntar da suna maka suna da karabobi saboda ka ga yanzu duk sanda wani ya damu yake da damuwa sai ya je yaro ne ya tuba musu yawa fuska shi ke dai shi ya hari ya samu ya samu wato maganin matsalarsa ko yi wa da yawa a cikin a tarihin waɗanda ake cewa sukaye sun mai da hauka shi kansa wani juzi'i ne wani yanki ne na walittaka to wannan ita sa ibnu taymiya ya jiho wannan magana yake ta wa kadhalika al-majnun haka nan mahaukaci fa inna kawnahu majnunan yunaqidu an yasiha minhu al-iman wal ibadat kasancewar sa mahaukaci wanda ya ci karo da a samu imani da ibada sun inganta daggare shi tun da mahaukaci ne allati hiya shartu walalatillah wanda imani da ibada sharadi ne na walittaka mutum zama waliyin Allah sai ya zama ibada wa man kana yujannu ahyanan wanda yake haukacewa wani lokaci wa yufiqu ahyanan wani lokaci ko ya farfado idza kana fi hali ifaqatihi mu'minan billahi idan ya kasance lokacin da yake farfaɗowa, yana mai imani da Allah da manzansa wa addin fara'id yana bada laif. wa yajtanibu al-maharim yana nisantar haramu fa hada idza junna to irin wannan lokacin da zai haukace lam yakun jununuhu mani'an min an yusiba wallahu ala imanihi wa taqwahu haukansa ba zai hana ubangiji ya bashi lada akan imaninsa da tsoronsa ga Allah ba alladhi atabi fi hal ifaqatihi imani da tsoron Allah waɗanda ya yi su lokacin da yake cikin hankalinsa da hayyacinsa ويقول له من ولاية الله بحسب ذلك غربدا ما تقول غيره لو استكر الله ولا لو استكر الله وتلوك كنت يكي فأتكي هذا الغي سوفا يدم مؤمنين لأولا الله من تقوى من إبادة من بجي وحرام تولن أيا ولا ينهي وليه لي فكتم تيه تياه وكتي بيها الله يباش وين شلا ذات نعبو من دينو كتي قلع شكي هيا سوفا وكذلك من قرأ عليه الجنوب ala imanihi wa taqwahu haka nan wanda ya samu hauka bayan imaninsa da taqawarsa fa inna allaha yusibuhu wa yajruhu ala ma taqaddama min imanihi wa taqwahu ubangiji na bashi lada ya ya bashi ya bashi lada ya sakanta masa akan abinda ya gabatar ko ya gabata na imanin sa da tsoronsa ga Allah wato yadda da yana yana da hankali da shi ake sallah yana azumi yana ayyukan ibada yana nisanta haramun sai kuma daga baya Allah ya jarabe shi da takan hankali wannan bai hana abubuwan duk da yi na alkhairi a baya ubangiji ya bashi ladan su kasancewa ya hukace ba zai share masa ba zai goge masa abubuwan da ya na imani da takawa da tsoron Allah da ibada na baya ba wannan baya rushe abin da ya gabata na baya fa'ala hadha to bisa ga wannan bayani kaman azhara walayata wanda duk zai nuna shi waliyi ne wa huwa la yu'addi al-fara'id wa la yusallimu al-maharib amma kuma baya aikata farlai baya nisantar abubuwan da Allah ya haramta sannan kuma yana nuna shi waliyi ne bal kad ya'ti bima yunaqidu zalika bal ya ba iya yin abin da ya saba wa tsoron Allah din <coughs> zai iya aikata haram zai iya yin masu da ma na kafirci lam yakul li ahadin an yaqula hadha waliyullah bai dacewa ga wani ya nuna wannan mutum ya ce waliyin Allah ne fa inna hadha illa yakun majnunan wannan in bai zama mahaukaci ba bal kana mutawallihan min ghairi junun ya zan mai irin samun haukan nan ne wato hankalinsa na rabuwa da shi wani lokaci amma ba wai haukacewa ya duka ba au kana yaje ba ablu bil junun taratan ko lokaci haukan ya same shi wani lokaci hankalin ya tafi wai fi ukura <coughs> daga baya kuma ya dawo cikin hayyacinsa wa huwa la yaqumu bil fara'id kuma baya aikata farillai bal ya taqidu annahu la yajibu alayhi ittima'ur rasul bal ba yana ganin ba wajibi bane sai yayi manzon Allah biyayya fa huwa kafir to wannan kafiri ne matukar dai ba hankalinsa ne yake tafiya wani lokaci ya dawo ba yana cikin hayyacinsa amma bai yi imani da Allah ba bai imani da manzon Allah ba yana ga ba eh, yana ga ba wajibi bane sai imani da manzon Allah ba ga suna wasu maganganu wanda mai girma da manzon Allah bai kamata yi su ba wanda ya san da yake imani da Allah bai kamata yi kamar yanzu shibli akwai inda yake cewa Allah in ban da ka matsa min in ambaci wani tare da kai in ya zo kalmar shahada ka kalmar shahada za ka ce ashhadu an la ilaha illallah bangare na biyu ka ce wa ashhadu أن محمد رسول الله شيء الله أبدا كاسا لكامل أمن سيدا قال ورسا لك سيدا لمن فتك الجنة وانا ما هل تليني في سبيل الله هذا هو الكويل لولا أنك أمرتني أن أذكر مع معك أحدا ما ذكرت معك أحدا ما بل كاسا لما إنا ذوت الشهادة سيلاقي كذا ومؤمنين بكي يدني رسالة ما ذا الله أبدا ذي يوبا ka ce kana son Allah amma ko baka yadda da sakon da Allah ya ba wa manzon ba baka yarda Allah manzo bane da Allah ai karshen kalmar shahada din da ake tabbatarwa shine Allah ya aiko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ka yarda Allah ya aiko shi ba ƙarya yake yi ba wannan shine da ake tabbatarwa ba wai ake shi ma Annabi Allah bane bare ka ce kai shirka ka tabbatarwa da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam uluhiyya ko rububiyya ba wannan kai ba abinda ka tabbatar da manzon Allah shine abinda Allah ya tabbatar masa shine zaman towarsa manzon Allah kuma babu wanda zai zama mumini sai ya da manzon Allah duka dan kaga ashe ya ce shi da ba dan Allah ya matsa masa ba da ba zai karasa kalmar ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga ai bai ma damu da manzancin manzon Allah daga irin su su suke ganin kawai kai tsaye daga Allah suke karfa ba su bukatar wasu da kawai a zuciyarsu za ta gaya masu abu daga Allah ne kai tsaye haddasa ni kalbi an rabi. yana ganin kowa yana yana wani rara gefe ne amma shi kai tsaye yake samu sakonsa daga Allah to kaga wannan in ba ya zan mutum ne mai taɗin hankali ba yana yin abubuwan sani da hauka wanda hauka uzuri ne da za a iya ɗauke masa alƙalami saboda shi in ba wannan ba ne to wannan kafiri ne ba musulmi ba ne wa in kana majnunan batinan wa zahiran kadir tafa anhu alqalam in kuma ya kasance wato mahaukaci ne a baɗini da zahiri kadir ta ba anhu alƙalam an ɗauki alƙalami da kansa a zahiri da baɗini mahaukaci ne da ka yana yin abubuwan sa ne cikin hauka cewa bai san yana yin su ba wanda an ɗauki alƙalami da kansa babu batun a rubuta masa zunubi ko lada Ba haka wa in lam yakun mu'aqaban uqubatal kafirina to wannan duk da zai zan an yi masa ukuba irin ta kafirai ba ga shi yana furta kalmomin kafirci da zai zo wannan magana ta shibli irin su ibnu tabiya suna ganin a cikin halin hauka suke yin ta wato da mutum ne mai taɓin hankali in ya shiga cikin taɓin hankalinsa ya bugu to zai furta irin waɗannan maganganu wawaye kuma zai su ɗauka magana ce ta arifi sai ya zama abin koyi kuma to kaga in kayi masa uzuri cewa yana yin abin cikin hauka ne da rashin hankali ba cikin yanayinsa yake abinsa ba to duk da haka wannan ba za ka sa shi cikin waliyai ba falaisa huwa mustahiqqan lima yastahiqqu alil imani wa wattaqwa min karamatillah azza wa jalla duk da haka bai cancanci abin da masu imani da takawa suka cancanta na karama ta ubangiji ba ka ce da shi waliyai wali duk da haka ba shi uzuri ka ce ba ka ci haka kuma da aka haukata ya zama mahaukaci ya rika wasu maganganu za ka ba shi uzuri ya riga ya zama mahaukaci zarare abin da ya yi a baya na laifuffuka tula nan ko wani wata katobara da ya yi kafin haukan ba kawai haukan ya kanka kamar yadda haukan ba zai kankare masa imani da takawarsa ba to haka da katobara ya yi sannan daga baya haukaci to haukan ba zai sauke masa wata katobara ta farko ba tana nan sai dai kawai abin da zai yi biyo bayan haukan shine ba za a rubuta masa ba wannan shi ne ya kamata a fahimci wannan da haka wani zai iya shiga salwa ya haukace to za ka duba yanayinsa kafin ya shiga salwa din ya haukace in ya shiga salwa suka haukata shi ya zo yana wasu abubuwa na haukar hauka wannan ne zai alhul kalamu amma kafin ya haukace din da yayi idan ya yi shirka wannan abin da ya yi kafin ya zama mahaukaci alhakin wannan abin da zunubin wannan abin yana kansa zaman zaman tuwarsa yanzu mahaukaci bai sauke masa wannan nauyin zunubin ba yana da a kansa idan kuma a mutumin kirki ne rudansa aka yi saboda jahili ne bai san komai ba aka nuna masa ai za ka kara samun tsoron Allah da takawa aka zo aka sa shi ɗaki aka hana shi ci da sha aka rika dando masa tukilan kwana da kwanaki al'abarra suka rikice har har hauka ya fara hawa kansa to yana dan abin da ya yi imani da takawa a baya ba za a share masa ba sannan abubuwan da suka biyo bayan haukacewarsa na saban Allah da shirka da aikata haram wannan ko ba za a kama shi da wannan ba saboda yanzu an ɗauke masa alkalamu to shi ne yake cewa wanda ya zama mahaukaci ne a baɗini da zahiri wato da gasken mahaukaci ne ba haka nan <coughs> akwai da za ka rika nuna hauka a wajen da mahaukatan bane suna da hankali in za ka taɓa kayan su ba su tsale ka ba amma kuma zai su rika nuna mutane ai su haka haka ne a zahiri suna nuna hauka amma a batini ba haukan ba ma haukata bane to kaga waɗannan kai a zahiri abin da ka gani za ka yi musu hukunci da wannan ubangiji kuma zai kama su da abin da ya sani na su na zama batini in za ka in sun yi kafirci ubangiji zai kama su da kafirci in sun yi saɓan Allah ubangiji zai kama su da wannan shi ne bala yace fala yajuzu ala taqdirai da an yi taqada fi an ya'taqida fihi ahadun annahu waliyullah bisa takariri guda biyu ko dai ya zama da gasken mahaukaci ne wannan ba zai yiwu ba ya zama waliyin Allah ko ku a ba ba ne amma kuma yana yin abubuwan da suka saba wa musulunci ba zai taɓa zama waliyi ba walakin in kana lahu halatun fi ifaqatihi malai ce idan yana da wani yanayi in yana a cikin wani yanayi na shi lokacin da yake ya farfado baya cikin hauka kana fi mu'minan billahi muttaqiyan ya zan mai imani da Allah mai tsoron Allah kana lahu min walayati llahi bi hasabi zalika to wannan waliyin Allah ne gargadan hakan wato gargadan abin da yake da shi na imani da tsoron Allah kafin ya zama mahaukaci wa in kana lahu fi hali ifaqati zai kufrun aw nifaqun in ya zama lokacin da yake wato ba cikin haukansa ba yana da kafirci ko munafici au kana kafirin ko bayan kafirin ne au munafiqan ko ko munafikin ne sun qara alaihi al-junud sannan kuma ya zan ya haukace daga baya fa hada fi min al-kufr wal nifaq ma yu'aqibu ma yu'aqabu alayhi to wannan kafircin nashi da munafici yana nan kuma za a masa hukuma a kansa وجنونه لا لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته don haka haukansa ba zai kankare masa abin da ya yi ba lokacin yana cikin wato halin yana cikin yanayinsa na halin abin nan yanayinsa na rashin hauka min kufirin aure fasik abin da ya na shi da munafici wato ibnu sabiya yana nuna mana cewa kafirci abin nan hauka ba zai taba zama wato alama ta wani ba kuma duk abin da zai bayyana a hannun mawakaci ko da na kawari al'ada ne ko da ba ku ci zai gaya maka wani abu kuma ka ga ya faru tare da cewa wani abu ne na koyi ko ya bani labarin wani abin da kai kaɗai ka san shi ya ce ka yi kaza abu kaza ya faru gare ka kai kuma ka san a ce ya yi maka irin wannan ko ya nuna wani da ya tsansa kuma mutumin ya faɗi ya suma ko ya mutu wato ka gani wani abu na ban al'ajabi ya bayyana a hannunsa kuma waukaci ne wannan ba zai sa ya zama wani ba saboda ka al'ada kamar da muka faɗa abubuwan da suke keta al'ada dan sun bayyana a hannun mutum kawai ka kalle su su karan kansu ka ce saboda su ka ba wa mutum wani matsayi wannan kuskure annabi ne ko manzo to wannan eh, mu'jiza ce kat wannan burhan ne wannan aya ce mu'jiza ce idan kuma salihi ne bawan Allah ne mutumin kirki ne a zahirinsa ba a ga wata alama da take nuna rashin tsoron Allah ba a zahiri ba a ga wata alama da take nuna eh, saban Allah ba an gan shi yana muwazaba akan aikin da'a yana kuma gujewa ayyukan haram sannan kuma wani abu na al'ajabi ya bayyana ta hannunsa musamman ma lokacin da ake da bukata aka ga wani abu na biya wa musulmi bukata ya bayyana a hannunsa to wannan babu shakka ubangiji ne ya karama shi da wannan sunan wannan karama kaga anan ka dubi shi wane ne abin ya bayyana a hannunsa sannan ka kirawo abin karama idan kuma mutum ne fasiki fajiri mai saɓan Allah mai keta dokokin ubangiji baya bin alkitabu was sunna ya kirkiri bid'o'insa amma kuma sai ka ganin abubuwa da suke bayyana a hannunsa waɗanda suka saba al'ada na ban al'ajabi wannan istidraji ta lalace ubangiji yake masa ba karama ba ce da haka za ka iya ga irin wannan abu matsafa za ka iya ganin wannan abu a masu abin da ɗan duba za ka ga wannan a gurin bokaye a wurin waɗanda ba ba musulmi ba kwata kwata ba su taɓa da'awar musulunci ba su taɓa yin sajdatan lillahi ba za a ga suna tare suna ɗauke da irin wannan <coughs> kana so ka je indiya ka ga irin wannan tsafan tsafan wanda duk wani matsafi da za ka yi tankawo da shi a nan ba zai kai matsafan indiya ba wanda tsawon tarihin an san su da irin wannan tsafan tsafan za ka waɗannan kawai don sun fito maka da wani abin da ya baka mamaki kawai ba wannan shi kadai ba sai ya saka ce waɗannan mutane suna da karama a gurin Allah ba ko waɗannan mutane suna da matsayi babba a gurin Allah don haka manyan mutane ne ya ka girmama masu a'a dole sai ka duba salahan mutum shi yasa ahlus sunna ba zai rubu ba dan wani ya hau da duma ya tashi sama ya yawo ko kowaye muka gaishe yana yawo da duma in dai ba ahlus sunna bane ba wani ba kowaye ba ya ka je ka tashi akan ka yi waye ka yi waye duk a banza wannan ba zai sa mu ce da kai waliyin Allah ba har sai mun ga abin da ubangiji ce allazina amanu wa kanu yattaqun sai mun ga alamar imani da tsawa tare da mutum waɗannan abubuwan su ne walittaka kuma waliyi shi ba wai daban bane kamar yadda suke da kan ai su waliyi sai a sai a cikin ko ko a cikin malamai kai ake samu waliyi a a da aka ce imani da tsoron Allah sai za a samu waliyi a cikin malamai za a samu waliyi a cikin 'yan kasuwa za a samu waliyi a cikin sarakuna za a samu waliyi a gurin masu ƙananan sana'o'i ko masu manyan sana'o'i duk za a iya samun waliyi a kowane irin kowace irin tabaka kowane irin aji da mutane da haka akwai waliyi ɗan kasuwa ne kuma waliyi ne akwai waliyi ma'aikaci ne kuma waliyi ne akwai likita waliyi akwai injiniya waliyi ne kuma eh waliyi ne saboda haka suka ɗauka da walittaka din da sai malami ne zai zama wali kamar yadda mu aka riga aka nuna mana da ka an takaita walittakar a cikin ai Allah ta allazina amanu wa kanu yattaqun to imanin ne da takawa ba wanda zai yi shi sai malami kada sai malami ba sai ba za ka su mabiyan ba sa iya zama waliya sai <laughs> su manyan su ne waliyan har kullum su manyan su ne waliyan su ne ya'yan in sun mutu ya'yan su zama su gaji wani walittakar <coughs> wanda kuma alqur'ani da sunna duk da su nuna haka ba don haka a cikin kowace mar kowace tabaka ta mutane za a iya samun wali illa iya kamar da muka faɗa waliyin hawa hawa ne babu shakka annabawa da manzanni su suke ɗori a harkar walittaka imanin su da su ta fita kowa don haka in ana maganar walittaka cikakkiyar walittaka to babu kamar ta annabawa da ta manzanni sannan a gurinmu waɗanda suka biyo suke biyo bayan wannan martaba su ne sahabbai su ne sahabbai kamar kamar sai da Abu Bakar sannan Umar sannan Ali Usman sannan Ali sannan sauran asharatul bashirin bil janna waɗannan duk waliyai ne waliyai ne waɗanda suka san aƙiba su ma ka san su kansu malamai masana walittaka din sun yi ta dubin akan sha'anin waliyi shi waliyi zai zai zai sai ya cika da imani yake waliyi ko ko a'a sai ya masa ta zama hasana khatimarsa ta zama hasana sannan yake waliyi ko ko a'a baka wasu sun ce sai ya zan aƙibarsa hasana ce to kaga wannan ai ba za ka sani ba waye san aƙibarsa ba za ka iya sanin wanda al-asharatul mubashshirina bil janna waɗannan ba za Allah ne ya labarta musu aqimas Allah ne ya ce ya yarda da su ya musu alƙawarin aljanna kaga wannan abu ne daga Allah to kaga ba ka iya kiyasin kuma wani a kansu ba ka zo ka ce to kuma duk wani waliyi sai ya zama kamar asharatul bashari da biljanna wani kuma ya zo ce ba sharadi bane saboda in ya san akibarsa wannan za ta sa shi rika gururi wannan ba sharadi bane shi ba saboda ka abinda aka sani shine imani da takawa mutum za iya zama waliyi saboda yana da imani da takawa kuma daga ba al'amarinsa su canza wannan zai iya yiwa yana da imani da takawa a farkon al'amari ana tafiya tare da shi ba ka ga alamar fantarewa tare da shi ba kuma daga ba Allah ya jarrabe shi kaga ya fada wasu hanyoyi ya fada wasu ayyuka wanda ba za ta iya yiwuwa saboda ka wannan kasancewarsa dan karshe zai zama wani abu bai hana daga farko ya zan yana da sifofi na walittaka daga ba kuma in yi ridda shi kira ridda ya rusa wa kansa abinda da ya fara ginawa ba ka ba sharadi bane wali sai ya san khatimarka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da gashi yadda Allah ya musu alkawari a tsorata suke a tsorata suke Abu Darda ya karanta wa minkum illa wariduha sai fashe da kuka ce me yasa kake kuka yace eh Allah ya faɗi za mu shiga amma bai faɗi za mu fita ba ya faɗi shigar amma ban sani ba ina cikin masu fitar lokacin tsallaka sirati Allah ce kowa sai ya fita kan doron jahannama ya tsallaka sirati ya ce za a bi ta kai a wuce amma ni ba ni da tabbas in na bi zan wuce nuna in fashe da kuka wannan ta suke kuka to kaga duk da gashi ubangiji ya musu bishara amma ba su saki jiki ba wannan bai sa sun ɗauki cewa ai to sun lallai riga mun haye gada ubangiji ya riga ya mana albishir ba to dan safa annabi sallallahu alaihi wasallam haka kaga ai wanda ba su ba shi yafi kamata ya zan cike da tsoron Allah har kullum kada wani matsayi da yake jin yana da shi mutum zai san yana da imani akwai bambanci tsakanin in san cewa gwargwadon iko ina san Allah ina san manzon Allah wannan yana sa'ir wato ilimi ne da kowa zai iya jin sa a cikinsa in mutum yana san Allah ya sani in baya san Allah a zuciyarsa ya sani in yana san manzon Allah a ransa ya sani in baya so ya sani in yana girmama shari'a ya sani in baya girmama ta ya sani haka mutum zai san wannan haka zai san cewa yana da imani yana da takawa zai iya sanin wannan Abin da Allah ya hana shi ne ka fito kana cewa ni fa mai imani ne mai tsoron Allah wannan shi aka hana wala tuzakku anfusakum wa ala kulli wasqima littaqa da ya hana ku tsarkake kawo kanku duk da mutum ya san yanayinsa amma Allah ce kaka tsarkake kanka to kai da ka fi sanin kanka an ce kakka tsarkake kanka ya kuma wani zai tsarkake ka wanda shi ne san ka ba shi yasa aka gana za ka zo ka naɗa wasu ka ce waɗannan kakka yake hukunci su wani ne kawai da Allah bai abi su sai da musu kyawun fata muna yi masa kyakkyawan tsammani muna masa wannan fata wannan yana da kyau kowane mumini ya kyautata da kowace mumini amma ka ji cewa kat wannan Allah ya yarda da shi in ba waɗannan da Allah ya faɗa ba radiyallahu anhu wa radu anhu in ba su ba sai dai kowane mumini ka kyautata masa zato ka yi masa kyakkyawan fata saboda wasu alamu na zahiri da ka gani a tare da shi wannan yana da kyau ka kyautata masa zato ka yaba masa abin da ka gani na zahiri amma ba ka yanke cewa har wurin Allah yardaje ne ba wannan da za ka iya ba Allah shi kadai ki iya bada wannan shaidar ya kuma bada su kan wasu mutane kayyadaddu bai bada su akan kowa ba ya bar sauran mutane kuma kowa yana jin abin da yake ji a ransa sannan kuma ya ja kunne cewa kada wani ya fito ya tsarkake kansa kaga kenan in kai da ka san kanka an ce ka tsarkake kanka ila kuma kake da lafisin ka tsarkake wani wanda shi baka san shi ba <coughs> saboda haka mutum zai iya sanin wannan amma ba zai iya sanin shi yardajje ne a gurin Allah ba ko a'a wannan ko aikinsa bane zai iya sanin cewa ina da imani ina da takawa ina san Allah da manzansa ina san shari'a ina ganin girmanta zan iya sanin wannan a karan kaina amma shin Allah ya karbe ni ya yarda da ni ya amince da ni wannan kuma sai dai ka ka Allah Allah ya karbe ka ya amince da kai ya karɓi ayyukanka wannan roƙon Allah za ka yi ba ka da damar ka ce ai tun da na yi imani na yi takawa na yi kaza dole ne ba Allah ya karbe ni ba dole baka san kuma menene zai biyo baya ba ba ka da wannan ubangiji shi ke rike da zuciyar bayansa ya kalli da kai fa sha'a roƙon Allah za ka yi ajiye zuciyar ka ya tsayar da ita akan wannan yanayin da kake ji shi yasa manzo Allah duk da yadda yake manzo Allah ne ya riga ya samu garanti a gurin ubangijinsa amma addu'a yake dan ya babu koyarwa ya muqallib qulubi sabbit qalbi ala dinika haka duk bawa haka ya kamata ya zama kada ya rika jiji da kansa ba za ga wasu mutanen har ne suke wani lokaci su rike wa Allah buri mutum saboda yana yawan da'a yana salloli akai akai akai baya bar sallah ta wuce yana azumin nazir hidu alhamis da litinin da siyamun biyu da sauran wasu azumin muka za su rika zuwa na nafin yana da dukiya na alkhairi duk inda ake bukatar wani taimako za ka ga ya bayar da zarar Allah ya jarrabe shi sai kuma ya rika a aki yana rai ya Allah zai masa haka wato bayan ubangiji na gama yi maka abin da kake so ni kuma sai ka yi haka akwai wasu bayin wanda shaidan ya riga ya shiga zuciyarsu ta wani lokan da ba sani ba ka yi wa Allah haka ai da kai da abin da ka mallaka da lafiyarka da dukiyarka da mutuncinka da sarautarka da jama'arka da kawai mai da Allah ne shi ya baka yanzu da ya ce riƙe min a kayan nan nawa sanda ya zo karɓa sai ka yi sai ka yi tsaki kadan baka in lafiya ce Allah ne ya baka lafiya Allah ne Allah shi ya baka lafiya da ka randa da ya karɓi lafiyar kayan sa ya karɓa bai kamata ka damu ba sai ya tsaye a gurin sa bare ka ce ya Allah na saya na biya ka ya kuma za ka biyo da bita da kullu kuma haka ba za ka ga Allah haka ba in dukiya ce ai ba da ita ka haife ka ba a nan da ka zo duniya ubangiji ya tsara maka asbab ɗin da kake samu wasu suna nan sun fita tsoron Allah sun ta takawa amma ubangiji sai bai ba su ba kai sai ya baka to ran da Allah ya jarrabe ka barayi suka yi maka sata ko kai gobara ko wani abu ya taso kada ka ji ciwon cewa yaya duk alherin nan da nake yi yaya za ka yi min haka a gurin arne abu ne mai sauki ya rika cewa Allah why why why God why why shi abinsa mai sauki ne wai danne danne danne Allah za ka yi min haka danne musulmi ne ka za ta yi haka ba danne ko me da kake da shi ai shi baka nashi ne ya danka ba sanda ya gada ma ya karba kamar da al'amari zuwa gare shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wata musiba bai da al'amarin ka zuwa gare shi baka san ko wani buɗi da Allah zai maka ba sai ya ninka maka fiye da abin da ka rasa annabi ayyub da Allah ya jarabe shi daga bani Allah ya masa wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu ubangiji ya bashi ya dawo masa da iyalansa ya kuma ninka masa. saboda ya haƙuri inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab baka kai haƙuri baka san ko abinda ubangiji zai maka ba baka ba daidai bane ka rika jin cewa ai kai kana yi wa Allah kaza da kaza da kaza za ka kai kada ya jarrabe ka wata rana ya tsora maka wani abu a'a duk abin da ka gani daga Allah yake ka mai da al'amarin ka ga Allah ka yi addu'a Allah ya sanya wannan abin da ya shefa alheri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 wa Allah madaukakin sarki godiya da ya sake haɗa mu a wannan lokaci mai albarka a watan Ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin a wannan masallaci mai albarka mai tarihi wajen gagarmawa ta wa'a sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama da yakar dukkan wani abu wanda ya ci karo da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kowace da farkon karo kafin mu shiga karatu muna nuna ta'aziyar mu ga ɗaukacin musulmi na wannan jiha ta Borno da wannan gari na Maiduguri daga kan gwamnati zuwa makaranta har zuwa ɗaiɗaikun jama'a musulmi mazauna wannan gari na maiduguri ko mazauna wannan jiha ta borno a kan tashin tashina da cincinu da suka faru a kwanakin baya muna fatan allah maɗaukakin sarki kada ya sake mai mana irin waɗannan ranaku muna kuma addu'a da fata wajen ubangiji na ɗaukakin sarki ya gafarta na dukkan musulmai waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon wannan tashin hankali kamar wanda muke addu'a da waɗanda suka fara dukiyoyinsu Allah da ɗaukakin sarki ya mayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa muna kuma godiya matakan da aka ɗauka na a ga cewa wannan fitina ba ta cutar da musulmi da musulunci cuta mai yawa ba ko mai dogon zango da shakka don cutuwa an cutu don tabo an same shi to sai dai Allah maɗaukakin sarki ya kasanta abin waɗanda duk suka yi hukata tun daga jami'an gwamnati har zuwa malamai masu karantarwa da kuma matasan wajen su ga cewa wannan su suna kasa ɗauki ba ta yi tsaye ba ba ta kuma yi dogon tasiri ba a kan rayuwa ta musulmi da karantarwa ta musulunci muna yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya biya su ya sa musu ladan ayyukansu a cikin mizanin ayyukansu na ranar gobe kiyama babu shakka malamai na ahlus sunna malamai na sowa annabi sallallahu alaihi wa sallama na wannan gari maiduguri da kuma wasu garuruwa matsota wannan jiha ta borno babu shakka sun yi iya bakin kokarin sun kafin abin da kai haka wajen faɗakarwa da wayarwa da kai da bayanai dalla-dalla baki-baki akan wannan fitina da kuma karɓar irin sakamakon da za su haifar babu shakka malamai na sunna sun iya sun kokarin su wajen su ga cewa sun kasance samari da dama kada su faɗa cikin wannan rami ya wasu ke mai an yi hudunoni an yi laktoci an yi karantarwa ina tunawa wannan masallaci shi ne jagaba jagora wajen faɗakarwa bisa ga wannan fitina domin wannan masallaci kamar yadda aka sani an aska su ne a akan karantarwa ta ilimi da abin da za a faɗa abu ne na karatu na ilimi ba abu ne kawai na a caja mutane a zuba su ko da kuwa ba bisa gaskiya ba marigayi ɗan su shi da kan mahmud adam Allah duk ɗansa da rahamarsa a wannan masallaci ya tsaya ya yi lacca doguwa a kan wannan fitina ya ja hankali ya yi haɗakarwa ya nusar ya karantar ya wayar da kai haka nan a wasu gurare ya yi wannan kuma malamai da dama a wannan jiha a wannan gari na mai maiduguri sun yi irin wannan an yi karya a masallatai akan mimbari a gidajen rediyo a kafofin watsa labarai duka an yi ta amfani da waɗannan damar damammaki wajen a damar da mutane hatsarin wannan magana wannan tafiya da kuma irin abin da za ta haifar idan har da a tashi tsaye an yi da wannan babu ko shakka babu wanda ya isa ya da ahalus sunna akan cewa sun yi iya bakin kokari sun yi bayani da suke babu wani abin da yake na gaskiya ne ya kamata a faɗi shi da ahalin sunna suke jin tarbar ko suke jin tsoron su faɗa babu waɗanda rayuwarsu ta zama cikin barazana game da wannan fitina irin rayuwar ahalin sunna su suka fi tsiya tare da cewa sun suka fi kowa faɗakarwa da wayar da kan al'umma samari da dama sun shiga wannan tafiya sun kuma fita a dalilin faɗakarwa da karantarwa ta ahalin sunna su kaɗai da dama haka ta faru lakcin mu ta ƙarshe wadda muka yi a nan masallacin da kuma masallaci a masjid ali mustafa a kan nan nan tafiya muka yi mun muka faɗi irin abubuwa da suka ta faruwa a wasu ƙasashe a tarihance na irin wannan zafin kan wanda kuma daga ƙarshe haka suke zama labari su zama kista kawo misalai daban-daban da su manya-manyan jagororin tafiyar waɗanda galibin su daban a tarihi ya nuna ba malamai ba ba makaranta ba ne ba waɗanda suka san addini ba ne galibin su suke jagorancin tafiyar mun faɗi irin wannan kasar wajen guda uku ko wanda kuma da dama sun tawara sun ji wanda kowanne yunƙuro inda irin wannan yunƙuro ya ba da inda bi domin ba ita ce hanyar da ya kamata a ita ce hanyar Allah da manzansa ba mun sha bayanin cewa shi jihadi a musulunci ƙarfi yake ƙara wa musulunci ba rauni ba dukkan wani motsi da za ka yi musulunci ya raunana musulmin su ɗinki ta yana ba sunan su jihadi da sunan hukuma jihadi duk inda ka ga an ce jihadi ko musulunci ƙarfi ya ƙara kuma alfahari ake da yamma ka duba yakin badar الله يكرا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وذا معنى الفهري بوقت بدر أفاريه wanda ya بدر ما ma Allah maɗaukakin sarki su ya masa الجنة aljanna tun a nan duniya الله بقى في كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وان بدر تجيكم أبو بدر غدامه ما يفهمكم saboda haka ake yaban sahabi idan ya je badar sahabi yakan yi alfahari da cewa da shi ake yankin badar don ya samu wannan tabo da shi daga Allah amma yake gudu da fada kaga duk da ba a karya musulmi a wajen gudu ba raja ta aka yi an kashe saba'in nan saba'in can amma duk da haka ko wajen yakin gudu jarraba shi مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم هو مصيبة هو جربة ba a yi wa mutum kirari da cewa ya ce ya ke tsohidi ko kun taɓa jin wani a tarihi ana yaban sa ana faɗa tarihin sa aka ce al'ubudu amma za ku ga ne yakin da ya musulunci ya yi shi yasa ka ibn malik yake cewa wa in kana badrun fil nasi azka an fitina badar haka nan a tarihin musulunci duk wasu wani gudunmawa da musulmi suka shiga za ta fada cewa duk lokacin da musulmi wajen sun tsara ƙarfi lokacin da ake alfahari da su sannan mun sha faɗa kuma za mu shiga maimaitawa saboda tarihin kiyar idan ka ɗauki surar manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ita ce sura da za ta ba ka hoton yadda ya kamata ta yi da'awa akwai ina kowane zamani za ka ga cewa surar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama da'awa da kira da karantarwa ita ce ta samar da daula ta musulunci ba ta ce ba ta ce kare daular wani yayin da wasu ke ƙoƙarin karya sai da aka samu daular sannan kuma ta kogo ya amfani wajen ya kare mutuncin daular ko akwai wanda yake ganin ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo maka farko ya yi da ta da alƙur'ani mulki mu zama cewa da banni a maka ina su bilal ina su kaddar ɗan ɗan dindala mu ji a je a rufe gidajen ba haka yi ba haka yi ba da'awayen sai ana cutar da su ana nuna masa koyayya ana shaƙi su yana sallah ana kashe wasu daga cikin sahabbansa irin su yasir mahaifin ammar irin su sumayya ana dukan wasu azabtar da wasu irin su bilal yi ta haƙuri yi ta ya yi ta karantarwa har sai da lokacin da daular ta fi ta hanyar karantarwa mutanen al'ansar mutanen madina al'aiki wal khazraj takobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zare musu su karbi da ayawa har suka danka masa shugabanci ba takobi ne dauka ba makami ya dauka ba bisa gamsuwa da da yarda da abin da ya zo da shi duka ga haka ne suka karbi musulunci suka shugabantar da daga wannan lokacin daula ta musulunci ta tsaya ashe duk wanda yake zai juya al'amarin sama ta koma ƙasa-ƙasa ya koma ta koma sama yace zai kawo wato zai ba wa bishiya ruwa ta sama ba ta ƙasa ba kaga anan wannan da ka ga ta san mahaifi ba ma ta mu hankali da saboda haka abin da muke faɗa a sautari abubuwa da yawa ne suke farar da ilimi irin wannan fitintunan ba wai mu kaɗai kafaye gare mu ba kamar da suka yi a lokacin da muka yi kwanaki mun tattara wurare daban-daban haka kai kafa ruwa mu da ya kila wannan shi ne wajen farko kuma muna roƙon Allah da girmansa da sunayensa masu girma da sunayensa masu tsarki da zama wannan kuma shi ne na ƙarshe kada Allah na maɗaukakin sarki ya kasa nome ta mahanta na su irin waɗannan ranaku irin waɗannan gadonuka irin waɗannan ubangiji ka tsare muka tsare zuriya muka tsare addinin mu ka tsare mana ƙasa ka tabbatar mana zaman lafiya a wannan kasa ta idan da zaman lafiya to addini zai ci gaba amma idan ba da zaman lafiya addini ba zai taɓa ci gaba ba kullum za a zama cikin tsoro da fargaba da tashin hankali in ba don zaman lafiya da wannan karatun namu ba zai yi ba ba yadda za a yi duk inda zaman lafiya a tarafa su to babu tsafta addini ba zai yi ta ci komai zai za ka faɗa karantu dole su tsaya karantarwa dole su tsaya mutane ba kowa ba dole su samu sallaci su sallar ba ya ka zaman lafiya ya fi komai sai ka Allah maɗaukakin sarki yayya ainihin ƙuraishawa ɗin tunani ya goranta musu wannan a cikin li'ula ta a li'ula ta yi rahmatu shifa wa sai فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا لا تتفاعل أبنكم بذلك ka samu kwanciyar lafiya wannan ciki za ka ka dama ta kakkiya na kai addini yadda Allah ya maɗaukakin sarki ya gudu irin waɗannan fitintunu suna faruwa kuma sun ka faru a wurare mun daban daga cikin abubuwan da suka haɗu da shi akwai da zuwa malamai suna cewa da zuwa ya da zuwa wato duk mai son shahara shahara neman shahara ta ya kai su da halaka sai shahara yana jawo halaka akwai waɗanda suke ƙoƙarin su tsere tun da suka kasa su nuna tun da su jira ba wato mutum bai tsaya ya yi karatu yadda ya kamata a yi shi ba amma yana so ya zama shak yana so ya zama imama babu shakka wannan gaggawar da su da dutsen za ta za ya faɗa cikin wani rami kuma ba zai fada ku kaɗai da ƙarshe ko ya faɗa ne wasu an tafi abu na biyu da yake haifar da irin wannan akwai rashin tsayawa a yi karatu a gurin waɗanda ya kamata a yi karatu a hannun shi karatu wani abu ne wanda yake sai ka bi ta hanyar da ake yin neman su sannan ka same shi amma da zai ce zai yi wa karatu wato kafin karan mahaifaciya sai masa hawan tsayara wani haka zai yi tsawon tsammani zai zama kamar biri a gonar arba ya kasar biri a gonar arba abin da zai faru kenan zai yi kusa a jiki ta ƙarna wani tsammanin don sai yake yi الإمام الأوزاعي يقول وكان العلم في أفواه الرجال كان العلم في أفواه الرجال فلما دخل في الكتب دخل فيه من ليس بأهله amma in kana son ilimi ko ka zo gaban malami ka miƙe abin nan takardarka ka yi karatu a gaban sa karantar da lokacin da aka rubuta ilimi aka kunna su saboda kada ya ɗauki shi ke nan sai suka rika su ba waɗanda ba a sa ba suka rika nuna su ba sun kai matuƙa ba za su saurari nasiha ba ba za su saurari gyara ba ba za su saurari faɗakarwa ba wanda yana haifar da irin waɗannan abu na biyu raba jama'a da magari a raba tsakanin su da malamai ta hanyar ƙata turan malamai ko a ce wani an kan zagin da ne ko a ce wani an sauye shi ko a ce wani kaza ko a ce wani kaza a yi ta ƙata sunayen malamai domin gaba ɗaya jama'a su ba ruwan su da malaman to idan aka ce ba jama'a suka ce ba ruwan mu da malaman mu to kuma irin waɗannan ɗan tsibiri su za su karɓi na gama su su jagoranci kaga nan ma an shiga cikin wata wani kadarko na matsarna kadarko na halaka abu na uku akan samu wato abu na hudu kenan akan samu wasu daga bayan labulu rika danna da su daga nesa ana amfani da wasu ta hanyar da za a karya musulunci amma ba kowa ne ya sani ba ko waɗanda suke gaba gaba ba su sani ba amma wasu da suke ya shi wannan wanda yake jagoranta saboda haka ta haka a yi ɓarna a kawo tashin hankali a zubar da jini a halaka dukiya a kawarwa da mutane hankali a hana su nutsuwa a hana su fita masallatai da kasuwanni ko zai ya rikici akwai waɗanda suna son su ga sun karya musulunci amma sun san fito na fito da musulunci ba za su yi ba an gada a baya an buga an bar musulunci a yadda saboda haka sai aka ga cewa da abin da ya fi illa a yaƙi musulunci daga cikin ba a zaɓi a zaɓi su jahilai masu son duniya masu son shahara masu son su ce ga munan a yi amfani da su wajen a ga an cutar da musulunci kankayyar waɗannan abubuwa kusan su ne suke ta tabbatar da irin waɗannan abubuwa abin nan fitintunu a wurare da hannu muna fatan Allah da ɗaukakin sarki ya sanya wannan abin da muka gani shi ne na farko shi ne na ƙarshe kuma wajen za mu ɗauki izina mu wa za mu ɗau darussa don komai da yake faruwa a rayuwar mu mu akwai darasi komai da za ka gani ya faru a cikin rayuwar musulmi akwai darasi ajaban bi amrin mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabat in asabat sarra shakara fakana khairan lahu wa in asabat ضراء صبر كان خيرا له وليس ذلك لاحد الا المؤمن الامر منه من جزاء الخير in abu ne matsayin ciki ya samu su su yabo da Allah sai ibn ya tsara masa domin sa karfin da azumin ne kada alkhairi idan wani abu na ɗin ciki ne sai ya haɗu da zuri ya da Allah ba zai yi zuci da azumi ba ba zai yi da Allah ba kuma yadda muke ganin wasu sai suke ƙoƙarin su amfani da wannan dama su yanzu azumin su ne wani ya fita ai addinin noma ya jawo subhanallah ya za a yi addini wanda Allah madaukakin sarki ya kira yake da musulunci inda dina inda Allah islam wanda islam yana ɗauke da ma'anar salam shi yasa gaisuwa ta musulunci ta zama salam zaman lafiya aminci ko ya tsaya da yi a tarihin musulunci don an yi shi ne don a tabbatar da zaman lafiya da aminci daina sanya wasu haƙƙi a daina daddanne wasu a daina cin zarafin wasu kowa ya samu haƙƙin ko yadda ya kamata to ta yaya za a yi addini mai irin wannan sifa a ce kuma shi ne ya kawo rigima shi ne ya kawo tashin hankali ta da fakka wata dama ce da wasu ke ƙoƙarin su yi amfani da shi da ita kamar yadda laraba suke cewa ya sadu da mulan miyahul asiyar wato masu ƙoƙarin su yi su kamo kifi amma a cikin dagalgalar ruwa da zai kama kuɗi amma a cikin kafanni saboda haka muna fatan irin waɗannan abubuwa da ya faruwa a rayuwarmu za su zama darussa muke ɗauka a ƙarƙashin wanda a yanzu lokacin mu na tafsiri ba za mu iya zaƙulo wasu kaɗan daga cikin darussan da ya kamata mu karanta ba wala'alla in lokaci yayi ko a tsakiyar karatu idan muka samu munasaba insha Allah za mu isara zuwa ga wasu darussa da ya kamata a koya da mun ya karanta ya ainihin fahimce su daga wannan hadisa ɗin idan ba a ta ba azumin mu na bara muna cikin sura kohot sura kohot sura da muka ce ta sauka